barkan ku dai ni akwai wani abin da ke dan damuna ne da ina ke son ina ga if I did talk about it ba abu din zai kai ci gaba da damuna ne wai me yasa iyaye waɗansu iyayen because not all waɗansu iyayen at times ba sa yin abu kamar su suka haifi yara ya za a yi a ce kin san yarinyar ki ba ta aikin komai kin sani ba ta aikin komai ba abin da take siyarwa ba abin da take yi za ki ganta da abu a matsayinki na uwa ba za ki iya tambayanta a ina ta samu ba har za ka ji uwa na tambayin yar ta bashin kuɗi and you know that ba ta aiki fa kin san cewa ba ta aiki amma dala ba na dubu biyar mana zan samu dubu biyu a hannunki a ina take samun kuɗin ke fa uwa ce ko dai akwai secret shago da kika buɗe mata ne wanda tana kasuwanci tana samun kuɗi tana baki saboda a no reason ba shago kika buɗe ma yarinya ba ba aiki kika samu mata ba komai take yi ba amma you be asking her money za ta kawo abu gida ba za ki damu ki tambaye ta kuma ke uwa ce da Allah ba na aron ɗari ko ɗari biyar kamin baban ku ya shuka ai na ta samu kuɗin kuma kin san baban nata baba ta kuɗi ne ke yi amma kuma kina sane da cewa za ta canji za ta je gidan su ummi za ta je gidan su ummi ne da ba za ta da kan lokaci ba amma kuma sai kina kokarin ma ki ma ɓoye kar baban ya sani ta je yawo bata dare wace irin uwa ce me yake damu miye matsalar yarinyar nan ba kika haifa yau idan rayuwanta ya lallace mama ke kika bata ke ce saboda ni na ga uwar da tana da yara biyu yaya da ƙauna amma ta fi son ɗaya saboda ɗaya za ta je ta iskancinta ta kama ta kuɗi gaba ta